الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah ce abin da kuka bai bil ne an karanta da madda ata ya bai a tako da kasara ya zo za ka ce na atina ka ba mu min al'ita daga ita'u ne na basuwa duk abin da kuka bai min riban na riba wabil kasari kuma an karanta da kasari limni kasira amma dai jamhurul qurra'i mafi yawan makaranta sun karanta da madda ma a taitun abinda kuka bai min riban na riba au ma a taitun abinda kun ka zoma sai ya zama min al'itiyani ne ba min al'ita'i daga zai kewa to in mutum ya aikata laifi ana cewa ya zoma laifin abinda kuka zoma na riba ko abinda kuka bai na riba bi an yudi shay'an mutum ya bada wani abu hibatan akan kyauta au hadiya ko ya aiko wata kyauta au ziyadata muharrama ko ƙari wanda an ka haramta fil mu'amala ta ga mu'amala to ku ba sai liturhu don ku daɗa fi amwalin nasi bilan mitta'i wa iskanin ra'i liturhu linafi'in haka nafi'u ya karanta hidabun zance na ake da su wa bi ita hatiya tahtiya lil baqina li yarbu ai dufi a muwalikun don ku ƙara cikin Au dukiyoyinku aw litasdadu antum ko ko don ku ku ƙara ma wanda kuka karɓi riba gare alal au liya zi da fi a muwalin nasi ko don mutum ya ƙara cikin dukiyoyin mutane almu'ina waɗanda aka ba hibatan kyautar ka ba mutum kyauta amma sun haka ka jawo tashi kaiwa kenan ko alhibatu lissawabi kyautar da aka bai don a saka ka ba wanda ya ka ƙarfi abu amma na hankaya ninka ma wajen mayarwa shi da ce au hadiyatan lissawabi ko kyauta ta kaiwa au ma a ɗaitun okulatar riba ko ko abin da kuka ba masu ba da bashi da ruwa maciya riba ziyadatan ala haƙƙihin ƙari bisa ga haƙƙinsu da suka cancanta na ra'asu amwalihin fala inda Allah ba zai yi da gun Allah ai la su zalika wannan abin bai da duwa don bai da tsarki la sawaba babu lada fihi cikin lil ga masu basuwa wala barakata fi man guda kuma babu albarka ga abin da aka ba a kilar riba shi macin riba don magana filta baiwa don kaiwa a ƙara muku in kaya haka baka da lada in dai an ƙara ma ka samu abin da aka so shi kenan. in ma ba a ƙara ma ba to ita dai lada gun Allah baka da ita amma kuma kana iya bida a mai san ma in babu ƙari likaunihi haraman don zama ne haram shi can wajen riba don magana biyu ce wahibatu sawabi wa in kana ja'iza amma ita kyauta ta kaiwa ko da yake halarce fala sawaba fiha duk da haka dai babu lada garat inda Allah gun Allah bal bari maganar lada kan inna liziyadata alama a dafahiya inda ya samu ƙari bisa ga abin da ya baito shi kenan dama shi an makasudi wa illa in bai samu ƙari ba fa in kana hibatuhu qa'imatan in kyautar da ya bai tana nan tsaye ba a ba ta yi fauti ba ba a sarrafa ta ba lamta ta gayyar ba ta canza ba a haza ma sha a min ya karbi abin da ya kaso nata in duk aka mai san mai in rage mai akai au mimma udiya ko daga cikin abin da aka bashi wa in fatat falaisa lahu illa kima in ta kubce to ba da komi illa a yi makima a biya shi wal hibatu la tambagi an takuna illa lillahi kyauta bai kamata ta kasance ba sai don Allah aw li jalbil mawadda ko don jawo soyayya li hadis don hadisin da yace tahadu tahaw ku yi ce-ce-ce ne ya don ku so juna wa ma ataitum bilmaddi saba shi kan nan ba a samu kasari ba ga duk ra'u saba abinda kuka bai babu magana ma a taitun abinda kun ka zo ma ba irin wancan na ba shi duk su bakwai sun ce da madda ne abinda kuka bai min zakatin na zakka ta wajiba ko nafila ta ɗauwa'i ko zakka ga ta farilla na waje Allah kuna nihin tsintsan zatin Allah biha da ita to fa ula'ika humul mul'ikuna waɗannan su ne masu linkawa sun ninka abin da sun ka wai sun nemi a ninka musu sawabuhun domin duk abin da ka gani kai kawa kanka to wanda ya don Allah ya ninka dukiya ta ma'ana za a ninka mai sai an ka yi isnadin ninkawa gare su don su asababi wannan isnadi majazina maimakon ya ce afuna abin ninkawa sai ce masu ninkawa domin tun da su suka yi su a sababi ga aninka har yau sai sun ninka. amma cewa ne ya yi riba an riban ta sai da ne amma tun da shi ya ci riba kuma shi ya bi hanyoyin riba to ya yi riba sawabuhum za a ninka musu lada su ma a raduhu don abin gada sun kanu na zatin Allah da kuma nihin a saka musu wa fihi iltifatun anil hidabi a ciki akwai waiwayawa daga hidabi bayan ana magana da su an ce ma a taitun abin da kun ka bai maimakon antun sai an ka ce ula'ika waɗancan hun su amma shi su bai maimakon a ce ku yanzu an waiwaya daga hidadin da aka yi da su amma shi su ba su wa an tumulmul ifu a kiyas da zahi ma a taiton abin da kun ka bai min zakatin turidu na waje halla an tumulmul ifuna ku abin nan kamu maimakon fa'antun ka ce fa'ula litta'azimi don girmamawa ne aka maishe su ga ibai ka annahu hadaba bihil mala'ika kaman nan da mala'iku yake zance yana ba su labarin su muminai abin ninka mana yanzu ba ma da mumin nan aka labari yanzu ga ibbai na mala'iku aka faɗa wa hawasu halkihi da kuma keɓantacci cikin talikai ne ta'arifan li halihin don ya sanar da su halin waɗanga mutane na kirki da to ko sarki ya faɗa ma 'yan majalisa ta yi wani ya kyauta ko ko wani mutumin ƙwarai na cikin majalisa ai kaga ya girmama fashi balle Allah ya faɗa ma mala'iku waɗannan mutane aikinsu na ƙwarai na za a ninka musu au litta amimi ko ko don a game da su da aka magana da su da wanda duk yi irin wanga aiki to waɗanga jinsin mutane a ninka mai ka annahu ƙala kamar ya ce faman fa'ala zalika duk wanda ya yi haka ko ba su da aka magana da su ba to fa ulaika humul mulkuna waɗanga sun ninka dukiyarsu sun bi hanyoyin nan ta kuma zamanin kamun su الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الله mubtada mubtada ne wal khabaru abinda Allah bari allazi khalaqa Allah wannan da ya dace summa razaqakum sannan kuma ya ciyar da ne ya arzikta ku summa yumitukum sannan kuma ya matar da ku summa yuhyikum kuma ya sake raya hazihi khawasul uluhiyya waɗannan suhohi ne bantacci da suka banta ga cancanta bauta wanda ake bauta ɗaya adda sihohin ba wanda adda yan ga cancanci bauta kar sabatan kuma duk sun tabbata ga Allah alal wafaqi daidai da daidai kowa ya ittifaqi hal min ikum man yaf'alu min zalikum min shay'in shin cikin abubuwan da kuka tarawa mimman asharaktum billahi daga cikin waɗanda kuka haɗawa da Allah akwai manya fa'alu wanda ke aikata min shaiin wani abu min zalikun cikin waɗancan nan ku abubuwa da muka faɗa akwai wanda ya talitta ku akwai wanda ke arzitta ku akwai wanda ke kashe ku akwai wanda ke raya ku cikin abubuwan da kuke bauta wani Allah biyun laha kore waɗannan suhohi ne an shuraka'i daga abokan da aka tarawa da shi cewa ba su iyawa ma'a takidil inkari tare da ƙarfafa musanya wa bilbur iyali ga dalili ga ganin ido ai gani Allah ya yi abin ga kowa ya gani su ko ba a ga sanyi ba wa min min al'ula ta farko littab'ili ta sashe ta min shuraka ikon cikin abokan tarayya hmm. yafi yana umfanar da Allah fa'ila li zalika minhum ba wani ɗaya daga cikin sashen su da ka iya aikata haka ko da ɗai wasaniyatu ta biyu min zalikun ailan zalika. ita ma ta ba'ali ce ko sashen wanga abu da muka faɗa akwai mai ba wai ma dukan ba a ce ya talitta ya arzitta ya kashe yara ko guda don haka min ɗin ta biyu ita ma ta ba'alita min zalikun. daga cikin waɗanda abubuwa akwai mai yin ko guda ko ba dusu dukansu ba eh, eh. tufidu ita kuma tana amfanar da anna ba'alan sashe ma min tilkal ab'ali daga cikin waɗanga ayyukan ba ko dukansu ba la ya ta'atta min ahadin ba ya iya kasancewa daga wani ɗaya min shuraka'in daga cikin abokan tarayyar da suke tarawa fallan anil kulli balle ma a ce dukansu wasalisata ita ko ta uku min shay'in mazidatan ita ko ƙari ta litauki da shumulin nabi don ta ƙarfafa game da korewar ta komi daga cikin abubuwa ba su ɗaya. ai ma yan dalaku alaihi ismu shay'u duk abin da aka iya sakan ma sunan a ce mai wani abu to ba su ɗaya. Wannan ma bayyana istihalata shariki ta zata da Allah ya bayyana da koruwa abokin tarayya da rai yanzu kuma sai ya tsarkake zatin sarri kaulihi da cewa shi subhanahu tsarki ya tabbatar ma Allah wata'ala ala ya ɗaukaka amma ya shirku na bihi daga abin da suke tarawa da shi ma sai ta zama wasuliya amma daga abin nan ya shirku na da suke tarawa bihi da shi ko ko ta zama masdariya an ishirakihin ya tsarkaka daga shirkasu ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد الله تشبنا تابعين في البر والبحر تدود الرواح wai da garuruwan da a kan taiku da waɗanda a bisa tudanni baraka ta. an ɗauki albarka abubuwa bi latin manafi saboda ƙaramcin abubuwan amfani ga abu da yawa amma amfani ne ɗan kaɗan fi jami'i asnafil amwali ga dukkanin dangogin dukiya duk abin da ake ce ma dukiya to an rage amfani ne an rage albarka ta saboda bannar da mutane kai wa hukukin razaya da abko musibu wa hudusul fitani da faruwar hitinnu wa tagallube ba tagallube ba kurena gainon wa tagallubil adu'i da rinjaya abokan gaba duk an ka taka abokan gaba ku su ku wanki da sai da yankewa farauta har da dabbobin da aka farauta ya an hita ba a samu wa kasratul mautani da yawan mace-mace walgarake da nutsewa ruwa wal haraki da konewa gobara ta yi yawa da jiccewar jirage duk dai ma ma kasabat aidin nasu da abinda hannuwan mutane suka tsirfa wai ayyukan mutane suka jawo wannan bala'ukan bi shu'umi ma'asihin saboda shi'umci na laifinsu aw bi kazbihin iyahu hukuku saboda tsirfar da suka wa laifin laifin da suke aikatawa shi ya jawo rashin alhairin sa ne ko ko a sakawa ne ga abin da suka yi wakila an ce almuradu bil barri al da zukka bi haɗil maɗari da fari na ruwan sama wa na bata da karamcin cirin wa nahwi zalika da makamancin wannan Wabil bahari shi ko da aka nihi da baharu al lati alal anhari garuruwan da abisa ga teku kusa ga koramu bi qillati ha shi ko an karamta ruwan wa saidiha don kamar yadda mutanen da addaji tudanni suke amfani da tudu su kuma waɗanda a kusa ga ruwa suna da wasu arzuka cikin ruwan na farauta kifi da sauran abubuwa ma'adanai da a cikin ruwa su ma an tawaye su saboda saƙon mutane wasai da hada farautar da an ruwa ita ma an tawaye ta wani hawi zalika da makamancin wannan inda ake zuwa yan an jefa birgi a ciko gora yanzu sai a jefa a jawo shara ɗaya ta babu ki duk bi ma kasa kasabat aidin nasu li yuziqahum don Allah ya ɗanɗana musu bilya'i da ya lili jamhuri ga mahi yawan makaranta wa bin nuni linuziqahum don mu dan ana musu li qumbul shi ko haka kumbul ya karanta ba lallazi amin ba wai duka ba sashen abin da suka aikata cikakkar sakayya ta laihukan sai lahira amma wannan dan dan ma mana ko zaka dawo la'allahum yarji'una ko za su dawo da sashen abin da suka aikata mana zulmi wal ma'asi na zalunci da sabo ai uqubatahu sashen azaba ta fi duniya nan duniya wata ma mahufil ahira amma gaba ɗan sakayyar sai lahira za a cika musu saura wallamu lamun nan lil illati ta illa ce illar da ta sa muka ba su damar yan haka don mu ɗanɗana musu azaba ko ko aƙiba ce sun yi haka don ƙarshe abin ya zama azaba gare su la'allahun yarji'una ko za su dawo ya tubu na su tuba amma hum alaihi daga abin da suke a kai dai wa yarji'una ila ilal su dawo zuwa ga adalci wa da'ati da da'a wa anil imami ahmad ibn hanbal an karbo daga imamu ahmad dan hanbali ya ce da an samu surratun wata jikka fi zamani abi ziyad zamanin mulkin abi ziyad fi halbur ciki akwai alkama kullu habbatin ko kowace kwaya guda ta alkaman nan mislu na wattamri kamar dan dabino makatubun ala surra abinda an rubuci ga jikkat haza na bata fi zamanin adal wannan tsire ya fito ne sadda ana adalci ashe kenan in ana adalci to za a samu arziki sama da ƙasa lau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da mutanen attaura sun yi aiki da ita sun tsaye da attaura da mutane injila sun tsaye da injila wa ma unzila ilaiha min rabbihim shi ko don ya gane sauran littafin Allah da mun yi aiki da Qur'ani to la akalu Allah ce da mutanen ga sun ci abinci min fauqihin wa min tahti arjun sai a buɗe taskokin arziki na sama da na ƙasa da ma'adanai da mineral source hetur ya bubbugo inda an ka ce babu shi eh, eh. teku ta taho inda an ka ce babu ta sai an jawo sai a ga ɗaya ta bullo قل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل للكفار إذا كسر إدراكهم عن المعقولات كشيء مكاهرين إذن tunaninsu da idrakinsu ya kasa gano ayoyi na hankali to su tafi su ga waɗanda aka gani da ido idan mutum ya kasa tunani ya gano abu ta hanyar tunani to sai ya zo ya gani ganin ido ce musu siru filar ku tafi cikin ƙasa fanzuru ku ga kaifa kana aqibatul lazina min qablu yadda karkon waɗanda a gabanin ku ta kasance bil absari ku gani da idanu tun da kun kasa riskuwa bil basirati to ku gani bil basar don gani biyu na akwai basiratu gani na zuciya akwai basar gani na ido wasu ba su iya tunanin abu su gano shi sai ya abu su ce ah, lalle ko magana ga gaskiya da zabban takaici bayan an hada cikin abu wai a cewa a ce abin gada ka faɗi gaskiya da kaga <laughs> in ba ka yi haƙuri ba sai ka ce to me amfanin cewa gaskiya ne yanzu bayan mai abuwa ta abu. ai abin da adda hikima ka riski abu tun bai zo ba don sannan kaka iya gujewa in sai ya zo ka gani ka zan ka ba kowa babu basira ku gani da idanunku yadda karkon waɗanda a gabaninku asar al'ummamil ba ku ga sawun al'ummamin da sun ka karyata gabaninku wa ma hallabihin ku ga abin da ya sauka gare su to nan istidlali na an kai da wata aya kamata ya ta zama karkashin kaus wata baka da aka to saboda rubutun ya dade ya kamata a sabunta shi a yi na zamani don ga aya ta fatilka buyutuhum ya tambi zalam ga gidajensu can sun rufe saboda zaluncin su ku ku to ga ka'idar rubutu ta yanzu za a sa dan kausi a sa cikin baka cewa ba cikin tafsirin yake ba istidlali na aka yi da wata aya da wani wuri litu shahidu misdaqa zalika don ku shaidi gaskiya wannan magana kana akasaruhum mushrikina wannan jarin majaral illa ta'lili na kamar an ce mi sun kai mi ai illa da ta sa an ka halaka su ce kamar ku su kai kana akasaruhum mushrikina mahi yawan su sun zama mushrikai mislakun kamar ku fa uhliku shi yasa an ka halaka su bi ishrakihim saboda su wal jumlatu wannan jumla isti'nab jumla ce da an ka fara li bayani don ta bayyana illati su'il aqiba illat da tassa suka yi mummunan karko wa huwa ishraku akasarihim shine shirkan mafi yawan su wa isyanu gairihim da sabawa mafi karamci daga cikin su wato mafi yawa kafirai wasu kuma yan kadan musulmi na masu sabo فأقم وجهك للدين القيم من قبل faƙin waje haka ka tsaye da fuskar kalin ga addini ka bar waiwaya ka tahi straight shi a ka tsaye da fuska ya ambaci fuska don inda fuska ta fuskanta sauran gabbai za su yi don ita a sharaful a'lai sannan komi mutum ya miƙa ma in ya jaye fuska ta za ka ga bai fahimtar ka a ƙin waje haka tsaye da fuskar ka ta histrat lidinil qayyim ga addinin nan da asad albaligil istiqama wanda ya kai matuƙa ga daidaita min qabli an ya ta yawman tun kamin wani ne zo umarni na kuma tare da kyace da ba da tsoro wato akwai wani ne ta yin kakin haka kamin wani ne zo la maradda lahu da babu mai suwa gare ya zama fa'aluna na masdari min Allah wanda yake daga Allah zai zo min Allah din ga muta'allifun biyati min qabli an yatiya min Allah kamin wani ne ya zo daga Allah ba la maradda lahu min Allah ba min Allah ba yana ta'alika da maradda ba babu mai mai sai daga Allah ba haka aka nuni ba a'a zai zo daga Allah da yati yaka ta'alika ba da maradda ba wa huwa yawmul qiyama inin shine ranar tsayuwa gaban Allah la ya kadiru ala raddihi ahadun ba wani daya da adda ikon ya mai da rana ko ya sa a dakanta ta wala a fihi li amalin kuma ba a dawowa zuwa aiki shina ɗauka haka la maraddal kamar yadda kafirai ke burin hal raddu ana mai da mu mu gyara aiki mai na kwarai to babu wannan dawowa kuma shi yinin babu mai iya mai sai ya kwaɗe shi kamar yadda yan anka aiko misail ko wasu makamai akwai na'urorin da kakkabo su ko su tsaishe su to shi in abu ya zo daga Allah ba a kakkabo shi ba a tsaye da shi ba a wace shi da can shi ruguje bai cimma matagin ba ba a yi yau ma ya sadda'una ran nan mutane za su warwace su ya ba shi sada'a na cagewa su cacage wal asali ya ta sadda'una fa'ur gima ta'uhi sada da an ka ce ya sadda'una ai ya tafarraku na mutane za su rarraba ba'adal hisabi bayan an ƙara hisabi ilal jannati wa nari wasu su yi aljanna wasu su yi wuta من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ومن عمل صالحا man kafara wanda ya kafirce fa alaihi kufuru kafirci ne na bisa garai wai nauyin azabar kafircin garai ne take wa balu kubri huwa naru shine wuta shi za a tsoma wuta dan la tazuru waziratun wuzura ukura kwayi laifi kan shi yawa ana wa'azi ne don jin kai rahmatan ne lil na da sai a kyale mutane kamar yadda ga ai ga doka nan ba yawo akai ana kakku saba doka ba kakku saba doka rubuta ta daya akai kowa ka saba shi kai saba an kan mai zai gane laifi na yi amma shi Allah kullun yana gargadi ya aiku manzanni su faɗa don jin kai ga al'umma inda haƙon ko Allah kai tale su da sai a ce to a kyale kowa to sai a yi wa'azi a yi wa'azi a yi wa'azi a yi wa'azi ku karyata ku zaga ku bata wata ran har buga ku a ce a dai a ci gaba a yi muku wa'azi wanda ya kafirce amma ai nauyin azabar kafirci ne ga rai take amma ana samun lada 'yan an kira ya musulunta in ma an kira ya karyata a samu ladan yin wa'azu don haka ya ce sawa'un alaihim a an zartahun amlan tunzuru duk ɗaya ga kafirai da ya musu wa'azi da bai ce sawa'un alaika ba don kai ba ɗaya ba ne gare ka yin wa'azi da rashin yi. yin na da fa'ida ta ko ba a karɓa ba in dai Allah ya karɓa to ko mutane ba su amsa ba akwai sakayya daga Allah wa man amila saliha wanda koyayya aikin kwarai fali 'yan haɗu shin hidata sun kai don kansu sun gyara wurin kwancin su ne una manazilahun sun shinhiɗa masaukayen su ne fil jannati a cikin aljanna wa ya ha suna shinhiɗawa kaman aradar ruƙa da fi makanin kamar wanda ka son ya kwanta ga wuri yi sauwi ai sai ya shahi ƙasa ya daidaita shi kawai wani abu ya soke shi sai haka ya ɗan share ya shahi to haka nan na wanda ya aikin kwarai sharata ya yi ga inda zai kwanci ƙayar da annan katta soke shi da kwalba da ƙarhi hatta la yabqa fihi shay'un yuzi har yadda wani abu mai cutawa ba zai rage ba wanda zai cuta mishi yuzin raƙida da zai cuta mashi mai kwana kinayatun an kamali shafaqatihim ala anfusihim wannan kinaya na ga cewa suna tausan kansu don haka suka bi hanyoyin wa kansu shin hida ta kwarai yadda ba za su cutu ba can wurin kwanci wa taqdimu zarfi fil mawli ayni lil ihtisas gabatar da zarafi a wurin biyu a ce yau ma izin ya una ran nan kan za su rarraba ba ce za su rarraba ran nan ba an ka fara gabatar da ran sannan da cewa fali an fusihin yam haduna ba ce yam haduna li an fusihin ba to wannan duk saboda sasi ne cewa kansu ɗai sun kawa ba da wani ba can koran nan ne kawai za a rarraba ba da wata rana ba ba da yau ba don rarraba da kaga an yi tana da sauki ran nan kan an ranar rarraba رد فريق في الجنة وفريق في السير ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله zai allazina aman don Allah ya saka ma waɗanda suka yi imani wa amilus salihatu suka aikata ayyukan ƙwarai min fadlihi daga cikin falalarsa ay buhun ya saka musu da lada ta fallulan don falala na yin alhairi gare su ya so haka la da lil wajibi ba don ba da wajibi ba don babu abin da addole ga Allah sai abin da ya wajabta maka to in ko wajabta maka ne to kaga ai shi ya dora maka ne yana iya canzawa in yana so ta'alilun li yasaddauna illan tawa na ga yasaddauna illar da ta sa mutane za su raraba wasu su yi wuta wasu su yi aljanna don kowa ya ga sa kai aikinsa, muminai su ga aikinsu na kwarai an saka mu daga falalan Allah au koko ta'alili na ga Haduna, su muminai suna wa kansu shin hida ne domin Allah ya saka musu daga shi, ba don aikin nasu ba la yadkhulanna a amalu fil janna dayan ku aikin shi bai kai shi aljanna ƙalu hatta anta suka ce hadda kai kai riwaya wala ya ce wala an ko hatta an hadda ni da manzon Allah aiki na bai kai ni aljanna illa an ni lahu bi rahamati sai dai Allah ya min ku bai lullube ni da rahamati to kaga shi dai tafallulan min falalihi na dai hayyar Hmm. in an ce yassadda'una za su rarraba don a saka ma muminai da sakayya ta kware cikin falalar Allah ko ko muminai na wa kansu shin hida don a saka musu da falalar Allah dalla bi man dukihi ala ihtisasihim bil jazai yayi dalili ga cewa su suka keɓanta da wannan sakayya bi man ga abin da ya furta don cewa ya liya jaziyal lazina am bai ce don ya saka matalikai gaba ɗaya ba da musulmin da kafiran ba wa bi amma kuma abinda za a fahimta wanda shi ba a furta shi ba yana dalili ala annahum ahlul muhabba su ne mutanen da Allah ka so wa qatasara ala jazaihim don haka ya takaita ga ambaton sakayyar su bai ambaci sakayyar kafirai ba ish'aran don sanarwa da annahul maqsud bizati sakayyar su ita abinda aka nahin hakika ne abinda aka so a faɗa wa katafa ala jazaa'il kafirin bi fahawa qawli ya isu akan sakamakon kafirai su ko bai faɗi ba sai ya barka da ma'anar cewa ta inna hula ya hibbul kafir ba ya son kafirai ashe ba sai an ce ma zai azabta su ba fadalla sarihan nan ya yi dalili karara ala anna adamul muhabba rashin soyayyan nan da su da Allah ya ƙi ta lahir manahun shi ke hukunta haramta musu falala wa bi maghumi sannan yayi dalili ga maghumi ne ala muhabbatil mu'minina ga cewa su kan mu'minai Allah na son wakati la zalika da kuma hukunta wa son tawfira jaza'i son da ya kai musu shi ko shi ya hukunta a cika musu sakamakon su kamar yadda zaman bai son kafirai shi ko shi ya hukunta haramta musu wannan halala ومن آياته ومن آية ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم وليذيقكم ومن آياته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته أن يرسل أن يرسل إنن شيني مبتدأ معول دعاء الموصول يا ta da ولم da wa min ayatihi irsalur riyah sako iskoki na cikin ayoyi ne waqatal madari lokacin ruwan sama wa hiya junub an ci riyahu an yi jam'i dan iskan ya kai uku da na kudu da na arewa da na gabas banda dabu shi kan na azaba ne wa hiya riyahur rahama su ne iskoki na jinkai junub shimalu sibah wa amma dabur amma shi iskan da ke hitowa bayan alƙibla farihul azabi shi kan iska na na azaba li hadisi don hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma ja'al hariyahan wa la taj'al hariha Allah ka sanya shi iskokin can uku ka ka sanya shi wannan iskan guda na dabo don haka in ya kawo jam'i iskokin na rahama na in ya kawo shi mabradi na azaba ko da yake nan ma qara'a ibnu kasirin wa hamzata wal kisa'i bil ibrad yursilur riha da ibradi ba da jami'i ba ala iradatul jinsi amma ko haka ne bisa ga nuhin jinsi aldin sai ta zamba ta tarifi bace ta jinsi ta jinshin iska gaba ɗaya shi ka sako iska ko wani iri mubashiratin alhalinsu suna masu bushara bil madari ba sifa ta ba don riyahu ai kaga ma'arifa na yana da alif da lam amma mubashiratin na kira na na atiko uti ne shi bi ga ta'arifi da tankini da haka yanzu hali na muhallun nasbi suke ba muhallun jari ba dan yana jam'ul muannas salim ne abba ka ga fataha ba mubashiratin alhalin da suke zuwa suna ba su bushara bil madari da cewa ga ruwan sama nan ta sai haka ana haɗe kaya na nesa na yi wa kusa ga gida wali kun? don ya ɗanɗana muku min rahamatihi sashen jinƙai ne ha hada ruwa wai almadar ruwan sama ko ku bi hada iskokin ya ɗanɗana muku ruwan sama ya ɗan yan muku kaɗan an ambata ya ɗanɗanawa saboda da jin ɗanɗano to abu mai daɗi ba lura da ƙaranci ba don ɗanɗano yana da ma'ana biyu ɗanɗanawa yana nuna abu na da daɗi kuma yana nuna farawa kaɗan takwan to nan irin wacce wadda aka waka kafirai zuƙul azaba ko ɗanɗane azaba to wai farawa ta wadda aka he tabi amma nan ya ɗanɗana muku ya jishe ku daɗi ɗanɗano daga ruwan sama ya ɗan yan ko ko lura da yawan taskokin nashi duk ruwan da ya sako muku komi zaman suwabili ko duk kunnuci to ɗanɗano na don kaɗan ne cikin abin da yake da walhizmi ruwan sama da tsatse wa ruhi da ruhi bi hugubi ha da bugawa iska ana dan jin ruhin mutane ya dawo jikunkuna sun karfahu marar lahiya ya dan samu rele ruhi ne ya dawo masu imani ma su ma zukatan sai su kara rayuwa adabun adafi ne ala mubashiratin ka annahu qala dan mubashirati din an adabta hi'ili gare don shi ma yana da ma'ana fi'ili Kama an ce liyu bashirakun wa liyu kafa don ya yi muku bishara da ruwan sama don kuma ya dandana muku min rahmatihi tashin jin kailai kaɗan daga cikin rahamarsa wali ta jariyar hulku kuma don jirage su gudana ashe kenan ruwan gana ƙasa na gulabe ashe asalinsu ne daga sama ne jidda na sama na aka yi a yi rizabin dine nan ne allah koya muku rizabuwa sadda akwai ruwa sai a ɗiba a aji to na sama na da kasauka aka aje muku ga ƙasa ku yi amfani da su kuma an ƙaddara suna isar ku kayan wata damana ta dawo ku mutanen gari gulaben ana isar ku su ƙwari na daji ta hukkan da an ka cika an ka aje musu suna isar ku har zuwa wata shekara to kuma ruwan gana sama suke sa in gulbi ya cika jirgi ya iya tahiya ciki inda ko ina na tudu ba a yi ruwan sama ba ba za a samu gulabe su cika ba in gulabe ba su da ruwa jiragen ruwa ba za su kawo kayayyaki ba ai a hudu jirage ta gare su gudana bi da su ruwan bi amrihi amma da irada Allah don shi ko in babu irada ta Allah da kudurarsa sai jirgin ya nutse a cikin ruwan to ruwan suna zama sababi ga tahiyar jirgi amma da nuhin Allah damar da ya bai wadda ita ta ta hana shi kuma ya nutse cikin ruwa sai a jefa ɗan ice ɗan kaɗan sai a ga ya nutse amma jirgi da mutane da kaya gashi sama irada labi mujarrid riyahi ba wai don iskan ɗaya ba aurin umuri hilhasa bihi ko kuma cewa bi amrihi wannan yana cikin al'amuran da Allah ke kudu su al'amura na yana da suka ke kudu shi Allah la ya kadiru alaiha gairuhu waɗanda wani da ba shi ba bai iya su wali tabtagu min fadli kuma don ku zo ku nemo falalata a rinka arziki fit tijarati hilbahari, kasuwancin da kuke yi cikin gulbi waɗanda ke hito su je su samu abin da sun kaci da masu kawo kayayyaki important na abubuwa su kawo su ma a biya su su kuma sarkawa su je su nemo abin da a cikin ruwan na kifi wala lakum tashkurun ko za ku gode ma hazihin ni'ama kuma yana daga cikin fa'idodin abin ko akan yi wasunku su yi tunani su gode ma Allah su yi imani wai wahke wahiduna kun ku dayan tashi shi kadai kila in kun kaga ayyuka ne kun kaga ba wani wanda ka iya ayyukan ga to kila ku ce lalle ko ba wani abin bauta sai shi ولقد أرسلنا من الرسل إلى قومهم فجاءوا arsalna min qablika rusulan mun aiko manzanni gabaninka tasliya na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ne manzo na farko wanda jama'a shi suka karyata ba sannan kyace ne ga masu karyatawa cewa na farko da suka gabace ku sun karyata an azabta su mun aiko manzanni gabaninka zai yawa wannan tanwinin na tankiri na kira ta takasiri ta rusulan manzanni zai yawa mun aiko gabaninka ila qaumihim zuwa ga mutanensu faja'uhum bil bayyinat sun zo musu da hujjoji bayanani bil hujjajil walihat da hujjoji waɗanda an bayyane ala sirqihin waɗanda ka gwada gaske su wani risalatayn kuma shi gwada manzancin su cewa eh Allah ya aiko su ilaihim zuwa gare su fa kazzabuhum suka karyata su fanta amna min alladina ajara muka azabta waɗannan da suka yi laifi to nan ya kawo zahiri wurin lamiri saboda bai faɗi mi sun kai ba ya ce mun aiko manzanni da yawa gabanin ka zuwa ga mutanen su sun zo musu da hujjoji to in yace fanta qamna minhum muka azabta su kada suka yi amma yace fanta qamna min allazina ajramu ya gwada ma mujrimai na ijramin shi ya jawo aka halaka su illatul intiqami tana nan cikin cewa ajara bayanan lil illati illa da ta aka azarta su su mujrimai ne to wan kamna min alladhina hajara amma da an haɗu cewa fa kazzabuhum suka qaryata su inda nassin qur'ani ya faɗi qaryata wadda suka yi sai ya ce fan kamna minhum sai muka azarta su kama tun da ba a faɗi mi suka yi ba a ce fan kamna min alladhina ajram muka azabta waɗanda suka yi babban laifi na ƙaryata manzannin Allah da ayoyin Allah bi ihlakihim da halaka su wa kana haƙƙan alaina nasarar mu'min taimaka ma mu'minai ya zama haƙƙi a kanmu da wannan kuma karramawa na ga masu imani cewa don arama musu an ka halaka kafura ba wai ko don sun karyata ɗaya ba da cuta ma masu imani wajibin mu na mu taimaki masu imani alal kufari akan kafurai. ish'arun sanassuwa ne da annal intiqama lahum azabtawa dan su ne akai izhara li karamatihim don a bayyana girman su wa anhu an amso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min imri'in muslimin ba wani mutum musulmi ya ruddu an irdi akhihi da zai yi raddi ga irlin dan uwansa za a ci mutuncin dan uwa ne ya tare illa kana haqqan alallah face ya zama haƙƙi akan Allah an ya an shi ko shi mai san mai na rahoton jahannam ba za ta samu ba sun matala hadhihi ayata sai ya karanta wannan aya yace kana haƙƙan alaina na mu'minin kultu wa ma'ana haƙƙan shehu abdullahi ya ce nice abinda an ma'ana haƙƙan alwujubun nasar wajabci na dinginawa shi ya nasbanta ma kai ne ya ɗaukan ma kai ne wajabcin ba dole ba wai bin nisbati annal ilmal ilahi ya ta'allaka bi zalika azalan zaman sani na Allah ya ratayu da haka shi yasa ya zama dole don in Allah ya sano abu to afkuwa ta ya zama dole fala budda min wujudihi ashe ba makawa a same shi min tilkal haisiya ta wancan ne min haisu annahu alimahu azala haisiya daga haisu wa qad ajma'a lahi kulluhum duk masana Allah gaba ɗaya sun yi ijma'i ala anna Allah da hurruju amma aujabahu ala nafsi Allah na da ikon dawowa ya fasa abin da ya wajabta maka shi fa in wafa bihi wa huwa falalun dama shi ya azama kai ne in ya cika falala ce yayi min huta da garai wa illa in bai cika ba fala itirala alaihi ba mai gitta mai hice don faham ka fahimci wannan don sai an aji hankali magana ta irin ta suka الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الله har yanzu yana faɗin ayyuka ne domin in an ka lura da ayyukan sai a kaɗaita shi don ba mai iya yin sosai shi Allah Allah zai yursilin ruya Shi ne wanda ke sako iskoki bil jam'i lil jamhuri wa bil ibrad lil kasirin wa hamzata wal kisai mahi yawan makaranta sun karanta riyaha da jam amma ibnu kasirin da hamza da kisai sun karanta irsulur riha da ibradi fa tasir sahaban sai iskokin ga su zaburar da giragizai su izuhu su motsar da girgije fa su sai Allah ya shinhi girgijin muttasilan wata ran ya sadi taratan wani lattu fissa sama'i a sama fi mata hawai ga alama sama ba laki da sama ba kaifa ya sha yadda Allah ke son shinhi shi min qillatin wa kasratin tun can ga shiryawa ko ya shiryo shi da yawa ko ya shiryo shi kaɗan Wa riqatin wa kasafa wata ran ɗan silili wata ran da kabri da duhu sa'iran awaqifa wata ran yana tahiya girgijin wata ran yana tsaye mutubakan aumin janibin wanda ya game ya ruhi sama gaba ɗai ko ko a gehe guda yake duk da yadda so shin gida shi wa ya ja'aluhu taratan kisafan wata ran kuma bai sade shi sai haka jiragen zai guntu guntu ba su haɗe ba bi fatahi sin lil jamhuri kisafan wa bi sukuni ha kisfan limni amirin ai bid'an mutafarriqa guntu guntu wanda an rarrabe fataral wadaka sai ɗaya ka ga ruwan sama almadar ruwa ya haruju na hitamin khilali tsatsakin waɗannan giragiza ai wasdi fi tilkal halati a cikin waɗanga haloli da mun ka faɗa na ya game gaba ɗaya ya rufe sashi ko ko gehe guda yake ko daban-daban ko sadi shina tahiya ko shina tsaye duk da cikin halukan ga Allah na iya saukar da ruwa kaga suna ta tsatsakin wannan gari fa'iza a saba bihi man ya sha'u min ibadi idan Allah ya samar da ruwan gaga waɗanda ya kaso cikin bayi ne an kai hadari ruwa sun kasafka izafin ya stabshiruna sai haka kowa na bushara kowa ya saki fuska ana murna ana wa juna barka da samun sanyi wanda ma bai nihin kyauta ba ya ga za a samu sabo abinci sai haka ya ɗiba ya yan mace ba hammal kakka aka zuwa ba yan an yi ruwa masu yawa inda masu hali a sha to na san da ni da ganin an ɗibga wasu ruwa talaka ya sabu to sai ka shiga gida kai in kana cikin karima sai ka ɗebo tsoho tun daga sabo ta hit ya'yan an yi ruwan sama ya nuna cewa dai in allah so za a samu to ko sai ka hidda abin da ake ka ɗan yamma mabukata shi na cikin bushara sai ga mutane suna bushara eh? amin dakta bi ce. ai ko lokaci ya yi shi ko akwai wurin ajewa sai an kai eh, kamar gabata yanzu duk da aka son a lankwashe ka wajen a wazai ba ka lankwaswa sai wajen kugu wadda an ka so naɗe wayan ka duk a sai mun kai ga gaba ai da Allah jidda ruwan ciyayi ko diba bayan ruwan sun sabka da ƙasa kai to sai ko mun diba Allah yi fanzur ila asarar rahmatillah sai haka mutane suna bishara in ya samar da wanda ya kaso daga cikin bayi ne aibi ladahun garuruwan su arlahun da kasar sai su dora farin ciki bi maji'il madali da tsohon ruwan sama wani hilbi da tsatse sun ga cire zai fito wa in kanu min wa in kanu min kai dakta ma'aza kai shi ma'aza fanzuri على كل شيء قدير صدق الله العظيم فأشياء ينزو آية تبينا wa in kanu lalle sun zan wannan in muhaffafata ta ga lamul a can wanda zai gudu ba in ce ta sharaɗi ba kuma in ce nafiya ba in kanu lalle sun zan wai innahum kanu sai an kai hafifin ta lalle su sun zan zina wannan aka ce malamul farika masu ɗebe kamna min ƙabli an yunazzala alaihim kamin a saukan musu da ruwan min ƙabli ya kawo min ƙabli so biyu takidun karfafawa ne ga ta farko ayisi na masu ɗebe ƙamna min zalihi daga saukarsa an saba sai mutane sun kace sun ji tsoro sun ce Allah shi gyara in ba in saki na bana a kame ruwa gaba ɗaya ba a yi ko ko shi hadarin kun ɗebe ɗan maha zai yi ruwa to sai dai wani ya ya zan iska can sai kuma sai gaba alhali kun zan masu ɗebe ƙamna kamin hadarin ko kamin ruwan kila shi yasa ƙablu ta zo so wa in kanu min ƙabli an yi nazala alaihin min ƙablihi lamu kamin hadarin kila hasun ɗebe ɗan maha bana ba a ruwa ko ko bayan an shirya hadarin sun ga wasu alamu na wacewa ce sun dauka sai dai wani sai ga ruwa karara ya kwankoma labza kab dilalatan don dalili ala anna iblasamu cewa ɗebe ƙamnar tasu kana fi gayatul istihkani ya kai matuƙar kyautatuwa har sun ƙarfafa abin fa yakunu al-istibsharu al-waqi'u ba'dahu fi da darajati don haka bushara da farin ciki in ya zo bayan an ɗebe ɗan ma ya fi girma ya fi daraja bayan haka ɗebe ɗan haka abu ka same shi sai zan a ƙasar daraja mahi nisan darajoji na jin daɗi don wata rama in kana ɗan maha abu ba ka faye gode mai ba ko dore ka san da shi kila haka ya filani kila ma ka kashe kayan a baka sa masu hikima ba su yi ma alƙawalin baka abu sai ka gane dos ya fi daɗi amma an ce ana baka kila haka shirya wanda za ka yi ko ko hakka sa shi da yawa ya taho kaɗan duk sai haka babu ba amma ka gana ɗai sadalle ba ka zato ba ka ɗan ko ko ma dan mahakka dai bai in hakka na da ita duk sai haka ya hida Amin. fanzur Allah ce ka yi kadiba ka ila asari rahmatillah sawun jinkan Allah jinkan Allah nan ruwan sama wai ka dibi abin da ka biyowa bayan ruwan bil ibradi asari li nafi'in haka nafi ya karanta wa ibn kasir wa abi amr wa shu'ba wa bil jam'i ila asari rahmat lil baqi daga sauran qura da jam'i kadiba ga sawun rahama Allah abinda ka biyowa baya minan nabati na tsire wal ahjari da itace wa anwa'is simari da nau'ukan iyan itace kadibi kai fayuhil arla yadda Allah ke raya ƙasa ba da mauta ha bayan mutuwarta ayyub sai ha bushewarta cewa yi hoyi arda akwai majazi nan hukumi shi ko ba da ha akwai majazi lagawi an batun bushewa mutuwa majazi na na lura an batun raya cire a ambatai raya ƙasa majazi na na hukunci bi an tambita ta hidda cire bayan ta bushe raya ta na zalikal muhyil ardi wannan da ya raya ƙasan nan bayan ta mutu la muhyil mauta mai iya rayar da matacina da eh, kaga sai yanzu aya ta bayyana abin da aka son a tabbata lalle ko yana tadda waɗanda suka mutu ko yaushe Allah na ibara in zai fassara mu mutane bayanin ana tadda sura alkiyama sai ya buga misali da raya ƙasa bayan ta mutu saboda suna da alaka da ɗan adam ɗan adam da ƙasa an kai shi sannan ruwan gada aka raya ƙasar da ita shi ma ɗan adam da ruwa ne ai ai mani na an ka zuba cikin mahaifa aka yi shi akwai ma hadisin da ce lahira ma ruwa za a yi mutane su ci teku تحقيق للمعاد ببرهان المبدا من ارسال الرياح وانشاء السحاب والنبات wannan tabbatar da makoma ne an kai cewa lamun hoyi mauta mai rayar da matacci ne to an haɗi farko na taku da saukan muku ruwan sama da hidda tsire dunnan na na rayuwar duniya ta farko to sai aka koma ba makoma an ka ce mai tadda matacci na kenan ana koma zuwa gare ta haƙiƙun lil ma'adi tabbatar da makoma ne bi burhanil mabda'i da dalili na mafara min irsalin riyahi na sako iskoki wa insha'is sahabi da ƙaƙa zai wannan bata da hidda tsini wa huwa kuma shi wanda yayi haka ƙadirin mai iko na ala kulli shay'in ga dakkacin komi izin nisbatu qudratihi li jami'il mumkinati ala sawa'i domin in an kwatanta ikon Allah ga dukkanin abubuwa daidai shi abu mai nauyi da mara nauyi da mai yawa da ɗan kaɗan da babba da ƙarami duk ga Allah daidai suke wani bai wani wuya ko wani wani sauki ba ala sawa'in daidai da daidai suke wa ihya'ul mauta dahilun fi hadhihi al-kulliyya tunda Allah ce ala kulli shay'in ya game ya ce komi da komi to tadda matacci ya shige cikin kulliyar ga da kullu taqwa alhamdulillah al-ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah halatta da ta ta daga institute a faɗa faɗi faɗi wata mata da institute Mallam Hussaini daga institute an ka bashi sultan mace da institute shi mallan shahid Allah ya shi babu tako tambaya ta farko ita ce yarinya ce ta kai shekara goma sha shida halarci bikin da aka yi ta ba ta alamar balaga shin malam za ta yi cika azumi ko yaya to in dai karamcin jikin nata na talitta na ba na ciwo ba to za ta yi azumi a sai haɗin habba lagatta ta an dakantar saboda karamcin jikinta kamar yadda muka gani wasu yan Allah ya musu ni'imar jiki sai a ga da yan shekaru yan kaɗan sun balaga to in su ma mere ana samun wanda a haka cikin masu tamowa ko masu kwashoko a ce ga wani shi ko saboda ramni ne har ya sha shidda amma bai balaga ba in ita ma ba ta balaga ba don wannan karamcin to ana iya cewa ba sai ta yi azumi ba don saɓanin da shugabannin mazhabobi ka yi da cewa mi an balaga wasu na ganin balaga ga shekaru kaza ne wasu na ganin a'a ga mafalki ne ga namiji haila ga mace to ta yi haila ko ko karamcin jikin hadda haila ya dakatar shi za a koma tambayar mai tambaya eh, shin karamcin jikinta hadda haila ta ya jinkirta har yanzu ba ta balaga ba sai a ce a to azumin ko bai waje ba garar ba in ko karamcin jikinta bai hana mata balaga ba to ba zai hana mata yin azumi ba sai in don rashin lahiya na jikin yake dan kaɗan ba don talitta ba ba wada na yi ba tsayawa na azumin da haka tana yi sai in ciyo a cikin rashin girma ko kuma hadda balaga rashin girma ya dakatar sai an ciki ko bai shiga ba ya zama haila haila na rakantarwa balai abortion in ta yi ragon kaya hausa aka cewa in cikin ya faɗi to jinin nan aka la'akari da shi jinin nan aka la'akari da shi sai ta dakanta uzuri ne yawon da ce ana ƙarar wani lafiya shi mai itikafi yana buga waya shi ma komai kamar yadda ko kuwa ba zai yi ba na kawai a shi ƙara mara lafiya to kasan shi buga waya ya danganta yana yiwa ya buga waya ne a kawo mai abin sahu ko a kawo mai buɗin baki ne to da buɗin bakin ga da sahur ɗin ga an yadda haddan masallacin su hissai da an ce la ya harja min kifihi illa lil insani to wannan yana daga cikin lalurar ɗan adam to tun da lalurar ɗan adam na iya sai, to ashe ko yana iya magana cikin masallacin kanta to amma in hirar duniya za a yi ko wata giba ta wani cincina za a yi san mai don ya faru bai nan? Eh, ka ji abin da ake ciki don kukuna ma kasan ai kasan mu nan masallaci to wallahi wani ka ji ka wannan kaga ko gida shi ke haramta balle cikin masallaci hmm. haka kuma in ya zan hira ce ta duniya ko abubuwan da ba a yi cikin masallaci irin kulla ciniki da sauransu to shi ma yana iya hannuwa don masallatai na allah na ba a ambaton kowa sai allah cikinsu kada ya kulla ciniki ko business cikinsu sai in ya fito waje shi ma tun da lalura ta neman abinci yana iya hitowa ya yi magana amma ba cikin masallacin ba domin umar ibn al haddabi in ya ga mutane suna ciniki masallaci ko rasu shi kai shi ce ku yi kasuwar duniya nan kasuwar lahirata.